بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد تتنبيوي دا ينقوى سكتورو فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة وليقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه وإن كان بعيرا فليأخذ بذروة سنامه kun ji hadisin abdullahi bin amr bin al albani ya ce hadisi ne shekul albani ya ce hadisi ne hasar shek nasir al-albani idan ɗayanku ya samu mace ko hadimi ko dabba to ya ruko da makwarkwadarta gashin gaban goshinta ya yi addu'a da albarka ya ce allahu Allahumma ni as'aluka min khairi ha wa khairi ma jubilat alai Allah na roƙonka alherinta da alherin da aka halicce ta a kansa وأعوذ بك sharri ma jubilat a جبلت ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin abin da aka halice ta a kansa wa in kana da iran idan kuma wato raƙumi ne to sai ya riko da jirwatu sanani wato ƙolan tozan raƙumin hmm. amma ya zo da wali ya ƙul mitla zalik amma a riwayar malik kunga sai ya ce faliyasta ibillahi mina shaidan ya nemi tsarin allah wato daga shaidan ko haka riwayar malik take hmm. wal yasta'id billahi minash shaytan to kun ga wannan ya nuna kan cewar abin bai tsaya a mace ba hatta dabba wadda take barakumi ba in dabba ce wadda take barakumi ba zai mata addu'a saboda haka babu laifi in ka sai mota kai mata Allahu min yasaluka khairaha wa khaira ma jubilat alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alayhi sun ta shiga cikin dabba in mota ita ma dabba ce abin hawa to alhamdulillah akwai wannan da ya ce assalamu alaikum barka da yau Allah ya kara malami san kwana mai albarka tare da alaran amin tambaya ta ita ce meye matsayi na wanda yake zuwa ya nemo kudi cash wanda har na cikin account ɗinsa zai ciro sai ya samu masu bukatar cash ɗin ya ba su tura masa ta account tare da ƙarin wani abu duba da yadda idan ya je cira a bank din akwai charges kuma haka idan aka yi masa transfer akwai charges har da cbn electronic levy ne ne matsayin abin da aka tsara masa a sama ya ci halal ko ko hakan ya saba wa shari'a a wannan na ta amsawa na an amsa tambayar nan kan cewa in dai ba canjin kuɗi da kuɗi ba ne wannan babu laifi transfer ba canji ba ne canji ne wato akwai biyan bashi ne tare da kuma hidima hidimar a kai ma mutum kudin a sa masa a cikin account saboda haka wannan hidimar dan mutum ya caji abu akan kan cewa ka bashi kudi wannan ba ya yi dori bane akan canji wanda ya yi ba ya dori bane akan canji wanda ya yi saboda haka babu laifi a yi a wannan amma kuma duk da haka ya kamata mutum ya zamanto mai sauki yayin da yake saye da sayarwa domin ya samu rahamar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kan bawa mai jin kai wato mai sauki wajen siye mai sauki wajen sayarwa kada ya zama to mai tsawwalawa mai tsanantawa a wannan ya bai shiga cikin cinikin kuɗi ba wallahu ta'ala a'ala to sannan kuma wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sayyidina ga tambaya wannan daga mai duguri ne ko mutum ne yake kasuwancin pos sai ya ce ma abokinsa ya ara masa dubu ɗari biyar ya ƙara wa jarinsa amma duk wata zai ba shi riba menene hukuncin hakan eh idan duk wata zai ba shi riba a bisa kaso na ribar da aka samu ga baki ɗaya babu laifi amma in ya ce masa zai ba shi ribar kaza ya yanke masa kuɗi kaza da zai rinka ba shi to wannan riba ne sai ya zamanto kamar wannan kuɗi da ya karɓa haya ya karɓa sai dai a lafazin da ya faɗa ya ce ya ara masa to wannan aro ɗin da ya faɗa kalma ce wadda bata dace ba a cikin shari'a tunda in dai aro ne bai halatta ya ce zai dora masa wani abu ba sai dai idan suka sa idan suka inganta mu'amalar ta hanyar cewar ribar za su rinka rabawa ne a ƙarshen kowane wata kuma zai iya cewa yana hasashen ga irin ribar da za a rinka samu saboda haka ƙarshen kowane wata ga abin da za a iya bashi na riba a matsayin kaso na ribarsa amma idan aka samu asara in aka samu asara shi zai dauki asara za su ɗauki asara gwargwadon kuɗaɗensu da suka shiga cikin harkar to wannan babu laifi amma idan ya bashi ne a matsayin cewa ribar shi ne wani kaso ayyananne wanda yake zo ya rinka bashi sawa'un an ci riba ko ba a ci riba ba to wannan ya zama to hayar kuɗi ya zama to cinikin kuɗi ya bada kuɗinsa haya ana biyan sa kuɗin haya to hayar kuɗi kuwa wato wannan riba ne bai halatta ba wallahu ta'ala a'lam na'am saki uku na'am haramun ne saki uku lokaci ɗaya haramun ne wanda duk haka ya yi wasa da da ayoyin Allah shi sa Ibn abbas wani wanda yi saki ce ya saki matarsa saki ɗari yace masa ya karanta masa ayan wala ta tattakhizu aya lahi huzuwa kada ku riki ayoyin Allah ababan izgini to da kan ya saki uku ya yi izgili da ayoyin Allah haramun ne na'am gyarawan mai sai dai ya tuba kuma sakin ya riga ya yi ya riga ya yi saki uku ya riga inda ya yi saki uku ya riga ya yi ba zancen a mayar da shi daya to sannan wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya amin malam mutum ne ya saki matarsa har sau biyu saki biyu kuma bai maida ta ba har ka gama idda sai yake so ya maida ta to auren za a daura shi ne akan igiya daya ko uku eh akan igiya daya za a daura auren inda ba ta sake wani auren ba bata inda ta sake aure ne to shine in aka sake daura inda ta sake aure ne in ta dawo gidansa sai ta dawo akan igiyar aure guda uku shi ma a bisa sabani tsakanin a bisa kauli biyu na malamai wanda yake wannan shine mafi rinjaye sai ta dawo akan saki uku bayan an riga an daure amma in ba a daura aure ba a in ba in ba ta sake wani aure ba ya sake ta saki biyu har idda ta kare aka sake daura aure za ta dawo akan sauran igiya aure ɗaya ne tsakanin shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروك أنك أولا ساعة من البركة دفلك وأن أدعو أباينك الله كرب أدعو إمو akwai yan uwanmu da suka yi mana wasicin mai musu addu'a Allah ka ambiya bukatunsu wanda suka yi wasicin cewa tsanani da suke ciki Allah ka yaye musu Allah ka yaye mana tsananin da muke ciki Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya babban mu Allah ka inganta masa lafiya Allah ka ba shi lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka cikan magabatan mu Allah ka haska kabarin su Allah ka gafarta mana da iyayenmu mu Allah ka shirye mu ka shirye zuriyar Allah ka albarkance mu ka albarkanci dukiyoyin da iyalanmu da zuriyar mu akwai wanda aka tsare shi ba bisa haƙƙinsa ba yau kimanin shekara biyar kenan muna roƙonka Allah ka fito da shi akwai wanda ya kulla wata harka ta ah, neman ah, arziki yana roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya tabbatar da ita ya sanya masa alkhairi Allah ka amsa masa akwai wanda ya sa al'amura a gabansa yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ka sanya masa cin nasara a cikin al'amuran da ba shi da sanya alkhairi a ciki Allah ka amsa akwai ɗan uwanmu wanda shi ma yake fuskantar yake fuskantar ibtila'i a cikin harkar nomansa na dabbobi da yake muna roƙon Allah madaukakin sarki ka yayi masa Allah ka baddala masa tsananin da yake ciki da albarka da alkhairi Allah ka yalwata masa arzikin sa ka bude masa kofofin falalarka akwai wanda yake da fuskantar matsalar gidansa muna roƙon ka Allah ka kawo masa dauki wanda kuma suke da sabani a tsakanin su Allah ka daidaita su ma'aurata da suke da sabani a tsakanin su muna roƙon ka Allah ka daidaita su wanda ƴan uwa waɗanda suka samu sabani a tsakanin su Allah ka daidaita tsakanin su Allah wannan zaɓe da ake fuskanta muna roƙonka Allah ka sa a yi shi lafiya a gama lafiya Allah kai mana kyakkyawan za Allah kai mana zaɓi ya rabbal alamin Allah kai ne ka sani ba mu sani ba kai ne kake da iko ba mu da iko Allah ka zaɓa mana wanda yake shine zai fi kyautatuwa wajen kyautata halin al'umma da halin bayinka Allah ka zaɓa mana wanda zai kyautata halin wannan al'umma zai kyautata halin bayinka a cikin wannan al'umma Allah wanda yi nufin sharri a cikin wannan zaɓe Allah kai mana maganin Allah wanda suke suke so su tada zaune tsaye wanda suke so su jefa razani a cikin zukatan mutane wanda suke so su zubar da jini a cikin wannan zaɓe domin neman biyan bukatarsu Allah kai mana maganin su Allah ka shanye hannuwansu Allah ka dakusar da makamansu Allah ka sanya da'ira a kansu Allah ka jefa razani a cikin zukatansu Allah ka saba tsakaninsu Allah muna roƙon muna sanya ka a gaban kirjinsu muna neman tsarin daga sharrunsu Allah ka kare kare mu daga sharrinsu Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka karba addu'o'inmu Allah ka inganta lafiyar jikinmu Allah ka inganta imaninmu Allah ka inganta addininmu Allah ka isar da mu wannan wata na Ramadan mai albarka Allah ka nuna mana wannan wata na Ramadan mai albarka Allah ka yi mana muwafaka mu azince shi mu yi tsayuwar sa fuskar ta fuskar da kake so ya rabbal alamin ka sanya mu cikin yantattun bayinka ka sanya mu cikin wanda kake karɓar su a cikin cikin wannan wata mai albarka Allah ka nuna mana wannan wata cikin lafiya da cikin lafiya da ingantaccen imani rahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا علينا وارض عنا وربنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين